galibi inda birni yake nan ilimi yake amma kuma ana ƙara nesa da birni ana ƙara nesa da inda ilimi yake inda birni yake an fi samun wayewar kai da kuma gane ya kamata ana ƙara nesa da birni to kuma sanin ya kamata kuma na ƙara yin sauƙi tattare da mutane wannan hakika ce da ubangiji ta ala ya ambace ta a cikin alkur'ani hakika ce tabbas ne da manzon Allah ya ambata a cikin hadisi cikin hadisin da imam muhammad dan Hanbal ya rawaito yace man sakanal ta jafa dukkan wanda ya zaman karkara dindindin tun da ya tashi bai taba zuwa birni ba kuma ya ci gaba da zama bai je birni ko dan karo ilimi ko dan sana'a ko dan wani abu ba jafa zuciyarsa za ta ke kashe za ka yana da karancin tausayi